injimi islamic kiros a nan garin maiduguri yau muna takwas ko tara ala kaulin ba ala kaulin takwas ko tara a watan muharram takwas ko tara kuma su tara shekara dubu da yi da da da arba'in bayan jiran ma'aikin sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya dace da takwas ga watan tara shekara dubu da goma sha tara lissafin baturi, yau za mu samu damar karanta littafin risala ba za mu don yi magana kan wasu wato halaye na sabon mazan haka sallallahu alaihi za mu saba wani haka daga lokaci zuwa lokaci mu dakatar da karatu ne sala doki wani mawuzi mu tattauna a kai a sanan mu ne gaba daya Allah madaukakin sarki ya daukaka sahabban manzon Allah ba ba wasallam a gurare da dama Allah ta'ala ya yaba musu hadda fadin cewa ya shirya musu gidan aljanna kuma hadisai da dama sun zo a kan wani. kuma ijma'i ne na malamai gaba daya musulmi gaba daya banda shi'a duk musulmai sun yanzu da sahabar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsawon jari musulunci zuwa yau in tsiraru yan shi'a su ne sun karya ta ayyukan alkur'ani da hadisan manzo Allah su ba su yarda da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai in kalilan to abinda muke so mu dan taba bayani akai shine da Allah ta'ala ya yarda da sahabban manzo Allah رضي الله عنهم ورضوا عنه فقد رضي الله عن المؤمنين وكره إليكم الكبر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ألا ثبت المسلم إيمان لشريعة لتقوى كما كرشيت في آية درس جاء ما شريعة المسلم إلى الجنة وكلنا وعد الله المسلم وأن يجير kamun abu daga don maka ko a kamun a yin sulhul bilaidiyya da kuma waɗanda suka musulun da bayan an sulhul bilaidiyya ko kuma bayan an yi fatuwa makka matsayin daban-daban ne amma allah ya ce wa kullum wanda ya ciyar kamun fati da wanda ya ciyar bayan fati wa da Allah husna kuma Allah ba ka ba alƙawari kuma ba da za a yi Allah ya ce ya musu alkawari da gidan aljanna suna fasu kai kuma Allah ya san abin da zai faru a nan gaba gaibu inda sahabban da za su canja za su bar addinin manzan Allah za su saba umarnin manzan Allah Allah ya sani ko bai sani ba ya sani saboda haka ya nuna cewa sahabbai ba su canja addini ba bayan manzan Allah saboda Allah ya yi musu alƙawarin gidan aljanna Allah ya san ba za su canja ba za su rayu za su mutu a san imaninsu da Allah ya yarda da manzo Allah ya yarda to sha za Allah ya ce ya yi musu alƙawarin gidan aljanna wasu kuma ya ce wa adada da jannat ya shirya musu gidan aljanna ka duk mai hankali bayan da za a yi bai waɗannan ayoyi waɗanda suke zahiri ya kama wasu shigoyi waɗanda ba su da kan gado to me ya sa Allah ta'ala wato ya ba su wannan matsayi me sa? akwai abin da su masu kai wajen imaninsu da jihadinsu da taimakawa addini sun yi abubuwa da dama kafin Allah ta ya ba su wannan matsayi ya saka musu da wannan suna mika wuya zuwa ga al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da wani jinkiri ba in Allah ya ce ba Allah ya ce ba ja da baya lokacin da za a yakin za a Allah ba ba wasallam ya fito ne domin ya tare ayarin abu su biya sun taso da ya sha da kayansu na kasuwanci za su je maka masu ana ya kamu labarin inci a fito a tare wannan ayarin su kwace kayansu saboda su makabaran maka sun kwace wa musulmai dukiyansu su ba za su ma za su tare su su karbe musu dukiya kamar da su ba su karbe musu dukiya to da aka fita abu su sai ya tura wa mutanen maka cewa gaba annabi muhammad da mabiyanta sun gudu za su tare kasu kayan kasuwanci za su baci to shi ne suka shirya za su fito domin su kare dukiyarsu duk da ka abu su biyan sai ya bai sa bai kwanta ba sai ya canja hanya da an saba ana bi da manzo Allah suka je wannan hanya suka tare abu su biyan ya riga ya canja hanya ya wuce da ya wuce sai ya tura wa kabaran maka yanzu ba bukata ku zo dama na kira ku ne ku fito ku kare dukiyar yanzu na tsira da dukiyar ku na tsallake da dukiyar ku koma ba sai kun hudu ba sai abu jahilin ce a'a tun da sun shirya za su su yaƙi annabi muhammad ba za su koma ba kuma su kafaran maka manya da ake ji da su sun shirya yaƙi kuma su fasa wani abu kunya ne gara a fito a je a zauna a yi rawa a kidi a sha giya a yanka raguma a yi shagali sannan kuma a gama da musulmi a dawo aka tallallabe shi karye yaki to akwai abinda Allah ya kaddara za a ji a kashe shi a wannan yaki yaki ita, a sai an to shi su kama hanyar suka taho musan Allah ya samu labarin da kafaran maka sun fito za su yaki suka wajen mutum dubu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana neman shawarar sahabbai yanzu za a tsaya a yi wannan yaƙi ko ba za a yi ba me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana neman shawarar saboda abubuwa guda biyu abu na farko wannan fitar da suka yi ba su fita don yaƙi ba su fito ne domin su tare ayarin kafirai su kwace dukiyarsu su dawo yanzu kuma al'amarin yana so ya koma ya dawo yaƙi za a yi to shi haka sahabbai sun fito babu shiri ana zazzo ne kawai sai mun Allah ya ce a fito to shi haka ba makamai wasu ma suka ce za su je su shirya su dawo sai mun Allah ya ce a'a ba bukata saboda manzan Allah ya dauka ce ba yaƙi za a yi haka wanda suke kusa da manzan Allah wani ɗan ɗauki da biyu don haka suka fita ba shiri sosai abu na biyu mutanen madina su zo sun karbi musulunci manzo Allah sun yana makka sun zo aiki hajji sai manzo Allah manzo Allah yana da awa a makka dake kun saka fara suna zuwa aiki hajji tun a bani tun a jahiliya kafin musulunci lokacin aiki hajji na yanzu manzo Allah yana bin tawaga tawaga yana musu da'awa su musulunci to ta nan mutanen madina suka musulunta da suka musulunta da yawa sai suka musu ala alkawari cewa in ka zo gurinmu za mu yaƙi za mu kare ka in ka yi hijira ka zo gurinmu to daga cikin alkawarin da suka yi matukar muna kana cikin madina muna cikin madina za mu kare ka daga duk abin da za mu kare kawunanmu da iyalanmu wa'anin yarjejeniya tsakanin manzan Allah da mutanen madina ansar shi ne za su kare shi ina yana an ana ne cikin madina wajen madina ba su mai alkawarin da suka yi to gashi sun fito wajen madina badar ga ra'ayi yaki to manzan Allah yana so ya je ra'ayinsu mutanen madina don karyar tilsa su ga adalci irin na manzan Allah yana shugaba amma ya ga abin da za a yanzu baya daga cikin alkawarin da aka yi to shi sai manzan Allah ya tsaya yana cewa ashiru alayya ayyuhan nas ga kafirai maka sun taho ba kuma abu su bari su koma madina ba akwai dan nisa tsakanin badar da madina to shine manzan Allah sai ashiru alayya ayyuhan nas ku bani shawara ya ku mutane sai miqdad bin amr da daga cikin mutanen madina shugabannin madina tashi ya bayani ya ce ya rasulallah imdu lima araka Allah ka zartar da abinda Allah ya nuna maka muna tare da kai ba za mu fada maka ba kamar yadda banu isra'ila suka ce wa annabi musa idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'id ba ka suka fada ba ka je ka yi yaƙi gaida ubangijinka mun muna nan zaune a nan babu inda za mu je sai mai kadajin ce wannan ba za mu fada maka ba mu abin za mu fada maka izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun kai yaƙi kai da ubangijinka mu ma muna tare da kai za mu yaƙi tare da ku za mu yaƙi to sai a ah, Allah ya yaba masa ya yi masa addu'a a kowane jawabu da yi sai manzan Allah ya sake cewa a shiru alayya ayyukan nas kafin nan shi ya magana sai na bukar da umar sun yi magana amma ji da kan manzan Allah ya a shiru alayya ayyukan nas sai mai ta daji ta shi bayani ji da kan manzan Allah yana cewa a shiru alayya ayyukan nas miqdad bin amr yana wakiltar wani bangare ne na ansar na akwai aus akwai hazraj yana wakiltar ɗaya kabila ne to har yanzu akwai ɗaya kabilan ana bukatar a ji jawabinsu mazala ya cewa a shiru alayya ayyukan nan sai sa'ad ibn mu'az ya tashi yace wallahi daga annaka turiduna ya rasulullah muna gani ba kana so ne ka ji ta bakin mu ne sai manzo Allah ya ce ajal kwarai kwa ina so in ji jawabin sai yake cewa ya rasu mun yi imani da kai mun gaskata ka mun shaida cewa abin da ka zo da shi na gaskiya ne kuma mun maka alkawari cewa za mu maka biyayya za mu maka da'a saboda ka ka zartar da abin da ka so muna tare da kai na rinsa da Allah inda za ka tafi da mu teku kuma ka shiga cikin tekun to dukkaninmu za mu miƙa mu fada cikin wannan teku mutum ɗaya daga cikinmu ba zai sha da baya ba kadu wannan ba an buɗe ba da miyan yaƙi ba amma abu ya juya ya zama to me yaƙi za a yi amma suka mika wuya sai ki cewa wallahi ba mu ba mu haɗu da mu gobe-gobe na abu da yaƙi yake muna da haƙuri wajen yaƙi kuma muna mu masu gaskiya da gaske muke yaƙi ba da wasa ba kuma muna fata Allah ya nuna maka daga halayenmu abin da zai faranta maka rai saboda ka ka ci gaba da abin da ka sa gaba maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari ciki ta kuma mika wuya kai tsaye a irin wanda yanayi kun fito ba da niyan yaƙi ba ba ku da shiri sosai musulun ba su wuce dari uku da wani abu ba kafirai sun kai wajen dubu wajen yawan makamai ba za ka hada su ba su sun fito da shirin yaƙi na maza za su yaƙi su wanda ba su fito da shirin yaƙi ba amma lokaci guda da manzan Allah ya ga abin da yake so ya sa gaba to sai ka mika wuya ga al'amar Allah subhanahu wa ta'ala sai da abubakar lokacin da aka yada wato maganar fahisha dangane da ra'aisha inna lalzina ja'u bil ifki usbatun minkum to lokacin aka yada maganganu kafin ana ta'ala ya suka da ayoyi guda goma ne ko tara ko sha ɗaya Allah ya wanke da ra'aisha to akwai mutane da suka yi maganganu daga cikin su akwai misbah ibn usata shi ma yana da sodan suka yada magana tun da abu ne ya ɗaure mutane kai an samu shi haka kwara munafukai kuma suka girmama abu suka girmama abu suka yada abu to yana da cikin waɗanda suka yada wannan mummunan zance da na Aisha to Allah da Allah ta'ala ya saka da ayoyi ya wanke da na Aisha sai sai na Abubakar ya rantse cewa ba zai kuma yana ciyar da misbah din Ɗan uwansa ne dangin sa ne kuma talaka ne to sai sai na Abubakar ya fusata daga yau ba shi ba misbah ba shi ba ciyar da misbah to sai nan take Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya saukar da aya wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yutu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ولا يعتري أولي الفضل منكم والسعادة ما تفل لنا لكم دوداتا kada su rantsuke wa ba za su ci da miskinai da dangi makusanta ba su yafi dangane da abin da aka yi musu ba da abi shin ba ku so kuma Allah ya yafe muku kaga wanda shi ne sakamako in ka zama mai yafiya ga wasu Allah ne su yafe mu in ka da yafiya ba lalle bane kai ma Allah ya yafe ba dan kana kukan cewa an yi maka laifi kai ma kana wasu ne laifi kai wa Allah laifi wani zai ba ta maka ya zage ka ya ji mutuncinka ya shiga haƙƙinka ka fusata ka tsaya ka nutsu kai ranar da aka bata maka nan ranar da aka zage kan nan ranar da aka maka bada yajin nan sabiyar wannan ranar a wani wannan ranar kai babu wani laifi da kai wa Allah eh ba wani laifi da kai wa Allah kai yau da na misali kowa ya tuna wannan zaman namu kila wani cin mutunci da ya zage ko na abu ka ji haushi ka fusata amma ka tuna tun daga safiya karfe karfe biyar na safe yau din nan zuwa yanzu da muke magana karfe bakwai da wani abu ba wani zai bilka wa Allah babu tun yi zama na kayi wa Allah laifi ba kake fata da wurin Allah ya hukunta ka ya ma kuba? ya ma azaba ya gafata ba to shi shine Allah ana ta tabbuna tsira Allah lakum kuma kuna so Allah ya gafarta mu saboda haka in wani ya muku laifi ku yafe mu Allah ya saukar da aya da sai na bukari ya ji aya sai ce bada wallah na rantsa da Allah law uhibbu an yaghfira Allah li ina san Allah ya gafarta mu sai ya koma yana ciyar da nista yana bashi abin da ya saba yana bashi yake cewa wallahi la anzi'uha minhu abadan wallahi ba zan sake hana shi abin da nake ba shi to wuya ga al'amarin Allah kai tsaye lokacin Allah ya saukar da hana shan giya na ƙarshe sahabbai giya a cikin tulu a cikin kwano suka fara zubarwa a titunan Madina duk giya na kwarara nan take to ga mika wuya ga al'amarin Allah wannan wani hali ne muhim mai girma na sahaba manzon Allah sai na huzaifa kamar da cikin sahih muslim bayan son manzon Allah sai wasu tabi'ai suka kai masa ziyara ana hira sai wani ne daga cikin matasa tabi'ai yace wallahi inda Allah ya sa na halici zamanin manzon Allah da na yaki, wallahi da na yi abin bajinta na yi abin a zuwa gani sai ku zai fa yace kai kai ka san abin da kake faɗi kuwa ka san abin da kake faɗi kuwa jihadi ba abin wasa ba jihadi ba abin wasa ba kai za ka fi don wannan yace bari maka labari yace wata nan muna tare da manzon Allah ghazwatul ahzab ghazwatul ahzab lokacin ka urdunan kafaran makka kabilan quraish da ghatfan da yahudawa madina banu nadir da banu quraiza da munafikan madina duk suka hada kai akan musulmi za a zo a gama da musulmi a madina sun hada wajen dubu goma musulmai sun su dubu uku salman al-farisi ba da shawara aka tona rami to a wannan gurin an sha wahala ga yunwa ga kishirwa ga bala'i iri to wajen ana zaune sai masu Allah ce waye zai ce kawo mana labarin ka mutanen kafaran maka a wani halin suke suke sai sabai suka shiru ba wanda ya motsa kuma sa'an Allah ya ce waye zai kawo mun labarinsu zai kasance tare da ni a gidan aljanna ba wanda ya musa ya sake sai waye zai je da ke kawo mun labarin mutane tsakuran maka wani hali suke zai kasance tare da ni a gidan aljanna ba wanda ya motsa Sauro ga yunwa ga tsanani ga sanyi da uku sau uku maza Allah yake bada ba wanda ya motsa to shine sai karshe maza Allah ce ku zai fa ce na'am ce tashi da shi ana kiransa sahibu sirri ba ya tashi ce yana jin sanyi sanyi tsanani mai tsanani ake ce da ya fara tafiya sai yi fara jin dimi-dimi ba su yi saboda mu izan manzan Allah sa, kuma manzan Allah ne zai isar kuma manzan Allah ce da shi idan ka je ba kada kai komai ko zai ba ya je gurin su da ya je duk saboda sun yi sun hura wuta suna zaune kusa da wuta saboda sun yi iki sai ya ga abu su biya da ya ga abu su biya sai ya cire wata kibiyarsa zai harba sai ya tuna da magana manzan Allah sai ya ajiye kibiyarsa bi umarnin manzan Allah yake da ya fiye harbe shi zai harbe shi kuma zai kashe shi amma da manzan Allah ya cika da kai komai akwai abin da ya sa manzan Allah ya cika da ya komai akwai hikima a ciki ya cika da kai komai kaga a wani yanayi suke ka kawo gaban labari yace zai bai dawo baya jin sanyi da ya zo gurin manzan Allah ita da sakon manzan Allah ya gama ita nan take kuma ya fara ya sake jin fara yin sanyi sanyin ya dawo ya fara gatarwa sai manzan Allah ya rife shi da rigar shi da manzan Allah ya rife shi sai ya ji dimi ya kwanta bacci har gari ya waye manzan Allah ne zai tada shi almuhim mahallu shahid anan da manzan Allah yake so manzan Allah su uku yana cewa duk wanda ya kawo labarin su zai kasance tare da gidan aljanna duba irin shirkin sahabbai saboda tsananin yanayin gurin su ma mutane ne ba wanda ya motsa amma da yake ta taso ya tashi kuma da yake da shi karye komai karye wani hata wata harka da ya zuba yi ba to bin umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bin umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dai daga sahabbai sabit ibn qais da Allah ta'ala ya saka da ya yi walibi ya la tafu aswatu fawqa sawti an kada ku daga muryar ku saboda muryar manzon Allah to Allah ya baki murya yana magana yana daga murya haka na cire ne Allah ya halitta su haka take da ya ji wannan ayar sai ya kulle kansa a gida yana kuka ita ai na halaka na zama wuta tintini ina daga murya gurin manzon Allah ga abin da Allah ya ce kada a daga murya gurin manzon Allah to ai na halaka na zama dan wuta ya kulle kansa gida ya daina zuwa gurin manzon Allah to manzon Allah baya ganin sai tambayi sa'ad bin mu'az yace ya labarin sai sabit bin qais ba ma ganin sa to ne yanzu na cewa shugaba ya kamata ya kula da mabiyansa ya san a wanda hali suke manzo Allah sai da ya tambaya don baya ga ina wani yake to sai sa suke cewa wato sai musa ala tambaye shi wane ba na ganinsa ya yi rashin lafiya ne sai sa suke cewa shi makoci na ne amma ban san ba da labarin cewa ya rashin lafiya ba da wannan labarin to sai sa'ad da ya tashi wurin manzan Allah ya zo sa yace gaba manzan Allah yana tambayar ka ba ka da lafiya ne me ba ruwa yace lafiya ta dau wannan aya da aka saukar ta bani tsoro kuma kun san cewa in yana magana ga manzan Allah ina daga manya saboda haka na ga cewa na halaka na zama dan wuta shaka na kasa zuwa gurin manzan Allah sai sa je gurin manzan Allah ya bashi labari sai manzan Allah ya ce da shi bal shi ba dan wuta bane Kowa min ahlil janna shi dan aljanna ne kaga tsananin bin umarnin Allah abinda ya ya riga ya wuce ma yana jin shakkar Allah zai kama shi da wannan wanda a ka'ida abinda ka yi kafin a saukar da aya kafin a haramta Allah ba zai kama ka da wannan laifin ba amma saboda tsananin imani tsananin tsoron Allah subhanahu ta'ala yana ganin Allah zai kama shi da wannan kawo wanda bangare misali kinan da bangaren bin umarnin Allah mika wuya ga al'amarin Allah kuma ka zo wajen wahalhalu da suka sha wajen ɗaukaka wannan addini musamman a makka sun sha azaba iri ba wanda zai musulunta ba ce sai ya sha azaba wurin iyayensa yan uwansa sai na usman bin afan da ya musulunta bafansa yana kama yana kama shi ya daure shi haka nan zubair a kama shi a kulle shi amma bin yasin da babansa da usu sumayya kowa ya sa abin da ya faru gare su bilal kowa ya sa abin da ya faru gare shi a kwantar da shi rana tsaka a daura dutse a kan kekinsa ga rana ga zafin rana ga nauyin dutse sun da kuma a zai a sa yara suna jifarsa da dutse madu da haka in yahudi baki sai ce ahad ahad allah shi kadai ne allah shi kadai ne habab bin arad bafansa ko kuma danginsa su kama shi suna jan gashinsa su kama wuyarsa su lankusar da wuyarsa su kwantar da shi a kan duwatsu su makon su kawo dutse su ajiye a kirginsa daga rana da azabai ta tsanani shi kafa bai da cewa suka kawo kuka wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya rasu da Allah abinda ake wunafa ya yi tsanani a roƙa mana Allah Allah ya kawo mana mafita to sai manzan Allah ya lallashe su ya kwantar da hankalinsu da abin da ya fi nasu ya ce kuna kuka saboda azaba mutanen da suka gabace ku mutum za a zo da shi a dau zartuhu a ajiye a tsakiyar kansa ana ja ana ja ana ja har a raba shi bari biyu so biyu bari biyu haka an fara da kai din har a zo an raba shi biyu amma wannan ba zai sa ya bar addini shi ba mutum za a zo a sa karfe tsakanin fatansa da namansa a daga a ja namu a yanka naman fatansa amma wannan ba zai sa ya bar addininsa ba ya ma kuna gaggawa ne lokaci zai zo mutum zai fito daga makka ko madina har yi ji sana'a kasar yaman ba zai ji tsoron komai ba sai allah da ya halarce shi ma'ana za a samu canji wannan abin zai zai wuce sun yi hijira sun ji habasha sau biyu da azaba sai tsanani sai manzo allah ya ce ku je habasha A kawai sarki wanda yake ajiri ne baya barin a zalunci mutane da suka je sai suka samu labarin cewa mutane maka sun musulunta da suka dawo a shi labarin ba haka wani ana nan ana cin azaba wasu suka koma wasu suka shiga mai garin maka. amma abu ya sake tsanani masu allah ya ba da umarni wajen mutum dari mata da mazarsu ƙarfashin jagorancin sai na jawafar da abitalik suka daga gari koma kusur habasha labaran maka sun yi hunkurin dawo da su sun abdullahi bin abi rabi'a da amru da suka tura suka je suka tattauna da sarkin habasha karshe da aka bar su suka zauna a can suna nan suna nan zaune har zuwa shekara ta bakwai bayan hijira manzan Allah ya hijira ya ji madina duk su sahabai sun je amma su suna kasar habasha su sun bar garin maka ba samu zuwa madina suna habasha abu musa al’ashari ya baro kasar yaman za su yi hijira su je gurin manzan allah sallallahu alaihi suna tafiya a cikin teku jirgin ruwa sai ruwa ya dauke su can ya kai su kasar habasha da kasar yaman da habasha iyaka ne su sun hau jirgi suna nufin madina can da suka sai jirgin ruwa ya yi ya tafi da su har suka fita kasar habasha suka sauka suka gamu da su jafar na abi suka zauna a can sai shekara bakwai bayan jira manzo Allah ya fita yakin haibara a gida suka buru habasha suka zo madina suka ji suka tarja manzo Allah haibar kuma har aka raba ganimar haibara tare da su to shine wataran sai na umar ya gamu da asma bintu umayy tana da mutum wanda suka je suka jima a habasha sai na umar ke faɗa mata an riga ku da hijira ma'ana sauran sahabbai sun yi hijira daga muka zuwa madina su sai daga baya tukunna suka samu hijira zuwa ina zuwa madina sai abin ya bata haushi ta ce mu muna can muna zaune a habasha muna fama ku kuna tare da manzon Allah wahayi na sauka yana karantar da ku yana kula da ku mu muna can gibe muna shan wahala kuma ka zo ka sai mana an riga mu da hijira an yi dame ta sai ta ji gurin manzo Allah ya rasulullahi ga fa abin da Umar ya faɗa mu sai manzo Allah ce kada ki damu su ai hijira ɗaya suka yi amma ku lakumul hijratu marratayn kuna da hijira har biyu hijratun ila najashi wa hijratun ilayya kun yi hijira kun je habasha gurin najashi wa kun yi hijira kun zo guri ne saboda haka ke rabu da maganar umar din da ta siyasa irin na manzan Allah Ke rabu da maganar umar ku hijira biyu gare to har hadu shi abu salama lokacin zai hijira zai je madina ya musulunta ya doki matarsa za su fita sai turkansa dangin matan suka ce a'a ba za ka tafi da yarmu ba suka rike yasu sai ta zaura shi ya kama hanyar yake su kuma suka zo suka ce tun da kun hana yarku ya tafi da matarsa kuma akwai ɗansu jariri ba za mu muku wani jaririn ba wato dangin abu salama kenan su kuma dangin mata suka ce a'a jariri za mu ɗauka sun kama jaririn suna ja suna ja har suka balle masa hannu suka kwace ɗan da suka balle masa ko suka bar wa'ur ɗan kai abu sana mai kama hanyar yake dama ya bar ƙarin masa to ita ummu salama dama ai da mijinta ya rasu ne manzon Allah ya aure ta ummu suna matan manzon Allah to kullum ta fita bayan gari tana kuka in ta ce kuka ta yi kuka ta gaji ta dawo watanni ta yi a haka to shi ne danginta suka ga haka suka tausaya mata kai in kyale wannan baiwar Allah ta je gurin mijinta ya yi ta haka su ta duki ɗanta ta kama hanya ita kadai ba daga makka zuwa madina za ta kama hanya wajen kilomita 400 da wani abu da can ga duwatsu ba kamar irin yanzu ta zo kenan ta wuce wurin masjidu aisha wanda ya je umara masjidu tan'im a tan'im daga an ka daga madina akwai masallacin aisha ta kai wannan gurin sai wani ya ganta ya tambaye ta ina zaki zaki ta ce ai za a ni madina gurin mijina sai tausaya mata ya raka ta suka tafi sai da suka zo kusa da madina sai kin ga a wannan garin mijinki yake sai ya juya kuma kafiri ne tausayi irin na dan adam ya ya shiga wato sai ya koma ya bata a karatunmu na risala salatu istisqa mu yi bayanin irin yadda sahabai suka sha wahala a yakin tabuka mutum kuma sha takwas suna amfani da rakumi daya wanda ya haure suka wanda ya haure suka sun ci lambo har bakinsu ya yi ƙurji kafin nan gasa fil handar yunwa akwai lokacin suke kwana uku ba su ji abinci ba sahabai kwana uku sai manzan Allah dama to na ramin da za a yi mutum arba'in sai ya hada su ya ba su ice ga gayar da za ku zira'i goma goma kuta kowane bangare ce o zira'i arba'in kai mutum goma sai ba su zira'i arba'in kowane bangare ku tona wannan wurin mutum goma goma goma yake rabawa suke tono suna tono sai suka zaka wani dutse suka yi suka yi duk abun ya gagare su kwana uku ba su ci abinci shi aka wada manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah ya zo Jabir yake cewa shi sai manzan Allah ya cire mayafinsa da ya cire mayafinsa sai aka ga manzan Allah ya daure wa cikinsa dutse saboda yunwa manzan Allah ba ya shiga ya fasa dutse akwai abubuwa da yawa da suka faru za mu takaita ne to Jabir da ya ga haka irin yunwa ga yadda ya kai gidansa yana kusa da gurin gurin su masajid duk wanda ya je madina akwai su masajid sannan ne inda aka yi handar da gidansa yana kusa da gurin jabir dan abdullahi sai ya je gidansa yace matarsa kina da wani abu lokacin ya yi aure bai wuce ina ji shekara biyu ba don yaki uhud shekara ta uku mahaifinsa ya rasu bayan wannan ya a lokacin ya yi aure mai wuce shekara biyu biyu da wani abu shi jabir matashi ne shekararsa ashirin ashirin da wani abu ya zai gidansu ya ce matarsa akwai wani abu a a gidan a wuri ya ce eh muna da sha'ir kuma wani abu ne ya yi kama da alsama kuma akwai ɗan akuya a nan sai matar to ki shirya ki shirya mana abinci zan zo in gani shi manzan Allah sai mata ta kama ta yanka dan akuya ta shirya abinci naman kuma aka sa cikin tukunya kuma sha'ir da aka gari da shi aka sa na wani kwano ko na ba haka da suke yin gurasa da shi da ya zo ya rasu na zai ya daguru manzo Allah na shirya abinci ina so kai da mutum biyu mutum ɗaya ko mutum biyu ku zo mu ci abinci a gidana zai fada manzan Allah haka sai manzan Allah ce da shi ya abincin yake ne sai ce dan akuya ne da kuma yan sha'ir haka sai manzan Allah ya ce ta'amun tayyibun kathir wani ayi abinci ne mai kyau kuma mai yawa to sai manzan Allah ya ce jama'a bismillah jabir ya gaishe mu mutum dubu uku ba an akalla an akalla ba su tafi ba ba su ba mutum dubu su bi ko ba gaba da an yi kwana uku ba ci abinci ba jabir yana tafiya a gaba ya juya kalli manzan Allah da sabai ana zuwa yana tafiya ya je sallah mai shiga gida ita matarsa wallahi mun shiga uku ya ce lafiya kuwa ita a ga manzan Allah ya gaishe duk jama'a sai ta shi da shi amma ka faɗa masa yawan abincin ya ce ɗaya eh, na faɗa masa to ba da to ba da sai mazan Allah ya shigo ke kada a saukar da tukunyar kuma abinda ake gasa gurasa da shi makara a saukar ari a bari sai mazan Allah ya yanko gurasa duk suna kan hutun yanko gurasa ya jibo don miya da nama ya tsora kan gurasa ya ba mutane mutane su ci a shigo kadan kadan manzo Allah ya a shigo kadan kadan kana shigo da yawa idan ko gurasa idan sa miya da nama sai ya ba wani ya ba wani har suka ci gaba ɗaya suka koshi kuma abincin ya To tukar irin wahala wahalan da sahabbai suka sha to irin wannan misalai duk misalai irin waɗannan misalai suna da yawa kuma ka zo bangaren inda suka ba da rayukansu da dukiyarsu saboda ɗauka addinin Allah yana da yawa misalai suna da yawa in ka zo yakin uhudu irin gugurma da sahabbai suka yi Abu-Talha ya karya wajen kwari da baka yana biyu ko uku saboda tsananin harbi don ya iya harbi sosai har matsan da kicin mutane in ka zo da don kibiyar gari ce ka ba Abu-Talha ya harbi da shi ka ba Abu-Talha, ka ba Abu-Talha, haka matsan Allah ki faɗa a baiwa mutum haka da kai kai harbi ka bashi shi yayi ya karya koli da maka harin biyu ko baban Jami, a wannan yaki aka kashe shi kuma ya ji rauni mai yawa to aka daga shi sai manzo Allah yake cewa kafin ku daga shi mala'iku ne sun lullube shi da fikafikansu shi mala'iku ne suka sauko sun lullube shi da fikafikansu jami'in yana kuka yana ta nuna damuwa lokacin ko aure bai yi ba matashi ne yaro karami shekara sha shida sha bukuku sai masu Allah yake fada musu da zomi ya kwantar da hankalinsa shin ba zan baka labarin abin da Allah ya fada wa mahaifinka ba game da ya zuwa a cikin tirmidhi yace babu wanda Allah ya yi magana da shi babu hijabi tsakaninsa da shi sai mahaifinka domin gobe kiyama za ga Allah ko wannan rayuwa ta mai ta lahira a raba ta duniya babu jiman zala babu wanda Allah ya masa magana babu hijabi ko annabi Musa wa kallama Allah Musa ta kalima akwai ne bai ga Allah ba ko shamaki to rayuwar baban jabi rayuwar ta barza an baro duniya ba ji lahira ba Zama rayuwa irin iku ne rayuwar duniya da rayuwar barza rayuwar kabari ta sha bamban da rayuwa ta duniya kuma ta sha bamban da rayuwa ta lahira to babanka Allah ya yi masa magana babu shamaki da ƙarfinsu Allah ce da shi ka faɗi abin da kake so daga an kashe shafan yaki ji manzan Allah sai babanka yake wa Allah ina so a maida ni duniya in ji gurin yaki a kashe ni in samu shahada saboda da ya je an nuna masa irin falalla wanda ya mutu a fagen yaki me kake so ita a maida ni duniya sai Allah ta'ala ce a'a wannan alkawari na yi duk wanda ya mutu ya zo lahira ba magana komawa duniya to sai babu jabiri ya ce to ya Allah ka baiwa 'yan baya labari labarin halin da nake ciki sai Allah ya saukar da aya wala ta hasaban nan da kutubu fi sabilillahi amwata kada ku zaci waɗanda suka mutu a bayan yaki matattu ba matattu bane rayu suke a wurin su ana arzika su hanzara da kasiri malamai sun shafa da mana aiko hanzara da kasirin mala'ika da yaki uhudu yana cikin halin janaba sai ya ji cewa a fito jihadi a fito jihadi a fito jihadi sai ya da gidan abunsa ya fita ya tsaye wanka ba lokaci da aka sai ya yi shahada wannan yaki sai ya ga manzan Allah mala'iku suna yi masa wanka mutane ba sa gani to shi manzan Allah ki ni arama na rauna. ni ina ganin abin da ku ba ku abin sai manzan Allah ya ce a ji a tambayi matarsa a wani yanayi ne ya baro gidansa aka ji aka tambayi matarsa sai matarsa ta ce ai yana cikin halin janaba ne da ya ji jihadi jihadi sai sauri ya fita sai masu Allah ya ce naga mala'iku ne suka yi masa wanka to lakabin sama shi hanzala gasirul mala'ika wanda mala'iku suka yi masa wanka to a wani yakin akwai wanda malamai da suke masa lugus da mutumin da yake dan aljanna ne amma bai taba yin sallah ba kusan wannan duk dan aljanna ne amma bai taba yin sallah ba waye wannan shi na jashi? wani ayan nisa abu kuma a ai ba sa wannan bai taba yin sallah ba ko kusa yana sallah a boye ya musulunta yana tare da sahabban manzan Allah ina tabbacin bai yi sallah ba akwai wani sahabi wanda har sahabbai suna yin wannan tambaya abu hurairu yana wannan tambaya in ana zaune sai ya ce wani mutum ne wanda yake dan aljanna ne amma bai taba yin sallah ba wai shi ba shi ba akwai wani sahabi da ake nasa usairin sunan shi amru bin sabit dan kabilan banu abdul ashhad shi wannan mutanen sa sun musulunta shi yake musulunta an yi da shi an yi da shi ya musulunta yaƙi Ta zai manzan Allah da sahabbai da ƙabilarsa suka ji yaƙi yana zaune har kawai a gida sai Allah ya jefa musulunci a cikin zuciyarsa ya musulunta ya dozo kabinsa ya ji wurin jihadi yaƙi ya ƙari to ƙabilarsa suna bin kowace ƙabila suna bin suna duba gawacinsu suwaye suka mutu suwaye suka ji rauni ana nema sai kabilarsa suka tarar da shi da rauninsa ya ji rauni suka shiga usairin fa lafiya mun baro shi a gida bai musulunta ba me ya kawo shi gurin nan suka daga shi suka rike shi suka yi masa wannan tambaya usairin ka zo ne don kabilanci ka kare mutanenka ko ko ka zo ne don ka musulunta yace na musulunta ne na zo yana ba su wani labarin sai fadi ya mutu aka wada manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ga ba abin da faru ya rasu sai ce to ku shaida wannan dan aljanna ne ha ba jaba sallawa. to shi ne ana sabai suke tambaya hata abu yana tamba abu ne yana tamba an ana zaune don sha don ba da ilimi wane ne wanda yake dan aljanna ne an kuma ita bai sallah ba ne usayri amru ibn sabit dan kabilar kabilar banu abdul ashhad in ka zo wajen bayar da dukiya dama wannan ba magana dukiyarsu abubakar sai na abubakar ya yanta bayi guda bakwai a makka bayi da suke musulunta irin su bilal da sauransu ana azabtar da su sai ya fidda makudan kudade ya saya ya yanta su kuma da tsada yake sayan su ya fidda kudinsa da tsada ya saye su sai ya yanta wajen mutum bakwai da za a ji yakin tabuka ya dauki dukiyarsa gaba daya ya kawo gurin manzan Allah yace ya bar iyalansa Allah da manzansa sai na Umar ya kawo rabin dukiyarsa sai na Usman ya kawo raguma guda 900 raguma ya kawo dawakai guda 100 ya kawo kuma dinari da dirhami da yawa don wani yakin tabuka jaishul usra akwai wahala akwai kunci da manzo Allah ya ga haka sai ce ma barra usmana ma fa'ala ba'da al-yawm duk abin da usman ya yi bayan wannan daga yau duk abin da usman ya yi babu abin da zai cutar da shi babu abin da zai taba masa addininsa haka mazan allah ba da shi kai ya kai matsayin da mutane suna zuwa babu abin hannu babu komai a hannunsu ba su da abin hannu gurin manzan allah babu a wani abin da ke zai ba su babu wata dabba zai ba su su hau su fita yaki suna kuka ولا على الذين إذا ما أتوك لتحمله قلت لا أجل ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيد من الدمع حسنا الله يجد ما يملكم suna kuka ka دولنا wannan da namu mu yanzu yaushe muke kuka ne yaushe muke kuka idan aka a kawo ko ku kawo sadaka masallaci kullum ba ni ba ni nan ba ta kare ba ne amma su saboda babu abin ciyarwa dan ba su samu sun ciyar ba suna kuka sauran miki nawa uku to to ya ga matsayin da wani sahabi da ake kiransa ulabatu bin zaid a gurinsa babu abin da zai bayar ya zo gurin manzan Allah babu wani abin da za a bayar sai dare ya yi ya tashi ya sallah ya yi sallah ya kiyamun laili ya yi kiyamun laili ya ta kuka sai daga hannu yana cewa ya Allah kai kake a yi jihadi kuma ka kwadaitar a yi jihadi masana ya Allah baka kaddara mu wata dukiya ba a guri na babu abinda zan zan ɗaukan fita yaki na ji gurin manzan Allah babu abinda zai bani babu wata dabar zai bani in hau in fita yaki ya Allah abinda zan iya shi ne duk musulmin da ya cuce ni fi nafsi abin da shafi jikina duk musulman da ya zalunce ni a dukiyata duk musulman da ya ko kowane irin zalunci da ya yi ko mutunci na tuna ya fi masa a matsayin sadaka fi sabi da ya rasa abin da zai ba wanda ya cuce shi ya yafe masa wanda ya zage shi ya yafe masa wanda ya dake shi ya yafe masa ita wani shi ne sadakar da zai iya sai daga gari yi aka zo aka taru wurin manzan Allah sai manzan Allah ya ce waye ne wanda ya yi sadaka cikin dare shiru ba yi magana ba manzan Allah sake cewa waye ne wanda ya yi sadaka cikin dare sai tashi ya zo gaban manzan Allah sai ce ya Allah ni ne na yi sadaka cikin dare kuma ya faɗa wa manzan Allah abin da ya yi to sai manzo Allah yace da shi abshir albishirka fa wallazi nafsi bi yadi rantsi da Allah da raina ke hannun shi laqad kutibat fi zakati almutaqabbala abinda kaidin nan sadakar da kaidin nan an rubuta ta a cikin zakka wadda aka karba karbabbiyar zakka Allah ya karba maka ga wannan ibn hajar da ya kawo cikin al to kaga haka suka ba da rayukansu da dukiyarsu suka mika wuyarsu rayuwarsu gaba ga wannan addini to wannan zabi tare akwai abubuwa da dama na san manzan Allah na kaddara manzan Allah na girmama manzan Allah to abubuwa ne ba su da iyaka Allah ya ga imaninsu da gaskiyar imaninsu Tu sha sa Allah ta'ala yake bada labarin laqad radiyallahu 'anil mu'minina was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار هذا وانا بحث كوين الله يجي وانا بيانه saboda haka wajibi ne karanta tarihin sahabban nan tarihin sahabban manzan Allah mai koyi da su kaga cewa yau kana cikin ni'ima ne kai ajirin na kana cikin sauki duk abin da kana kai sallah ka kai kiyamu lalle karanta qur'ani kai komai ba wanda zai zai tsokane ka yana da muhimmanci mu san wannan da mai koyi da su mu san martabar su kuma kana karanta tarihin su sai ka rena sun in ba ka kana cikin yanzu duk garin babu irin kana zo karatu in karatu hudu a sati na majalisar malamai kana da yan kokarinka kana dan shafi da wajarinka kana dan alhamus da azumin alhamus da litinin wata nan in ka samu albashi idan aka matsa ma aka matsa ma aka roƙe ka ka dan bara naira ɗari miliyan ku saraka fi sabilin dai wanda ba idan aka matsa ma ka dan bara ɗari biyar in abu ya tsarni ka bara dubu ɗaya sai ka ji babu irin ka a garin gaba ɗaya to amma kana karanta tarihin manzon Allah da sahabbansa sai kai shiki ba komai ba an zo lissafi ma ba kai sama ai lissafi da kai ba balle a ce ka samu zero ko ɗaya ko biyu cikin dari ba ka kai a lissafa da kai ba ko ba ka bani to Allah gane da Allah ba mu dace lokaci yayi abin da muka bada zama da Allah ba mu darasa gaba ɗaya abin da muka bada zama da kusa, Allah ya ji mana gaba ɗaya mu Allah ba mu yi da amfani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya wanzar mana da zama lafiya a wannan ƙasa zamu da sauran ƙasashen musulmi Allah ya raba mu da sharrin makiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk